عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a musulmi barkan mu da sake haɗuwa da ku a wannan masallaci namu masjidu ali bin daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na yinin laraba daya ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha takwas ga watan biyu shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine ci gaban tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa musamman a cikin watan Ramadan a irin wannan lokaci lamban wannan kasar zai zama na ɗari da shida kenan insha Allah a bara mun kwana a kan kasar mai lamba ɗari da biyar Allah cikin lutufinsa da tausasawansa ya sake raya mu zuwa wannan lokaci domin ci gaba da tafiyar alkur'ani da izinin Allah kafin mu ci gaba za mu saurari biyar ayoyin da za mu ainihin wato tashi a kansu amma za mu ɗan yi tariya baya kaɗan عند دفن الله ما في تنسلتي وقالوا قولوا هدى او نصارى تهتدوا نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسحاق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 ونحن له عابدون بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم jama'a musulmi waɗannan su ne kan ayoyin da muka kwana da kuma waɗanda za mu tashi a kansu da izinin Allah idan ba manta ba ba mu gushe ba muna ta jin bayani da Allah maɗaukacin sarki yake kawo mana ɗaya bayan ɗaya dalla dalla saboda nau'in al'umma kamar ka ce kashi na hudu da wannan suran yake mana labarin kun tuna kamar yadda muka ji tun daga farko bayan dawowar manzon Allah annabi tsira sallallahu alaihi wa alihi garin Madina bayan da Allah ya mishi umarni ya kaura daga Makka ya dawo Madina manzon Allah sallallahu alaihi ya dawo ya ainihin wato kafa daular musulunci a garin Madina to sai zan an hada nau'in mutane mabambanta kamar ka ce guda hudu na farko shine su annabin sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa kaga waɗannan da aka iya cewa jumillan masu imani kenan to mun ji labarin su tun daga farkon wannan sura tun daga fadin Allah madaukakin sarki alif lam zalika kitab la raiba fihi sai ce ne hudan lil muttaqin to su waɗannan tawadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne al muttaqina kashin wato mutane ke nan na ɗaya na biyunsu akwai waɗanda suke kafir mushirkai ne zalla kwatankwacin irin waɗanda manzan Allah ya goga maya da su tun a garin maka to an samu wasu ire-iren su ma a garin madina su ma mun ji Allah ya ba mu labarin su wa minan nasi a menene innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum mun ji labarin su ma to sai aka samu wasu sababbin al'umma su ne kashi biyu na ƙarshe dama muke hudu ko biyun farko su ne masu imani da kishiyarsu kafirai kenan mushrikai to sababbin da aka samu kashi biyu a garin madina na farkonsu ya kukkugo ne tsakanin waɗanda ake cewa musulmai wato tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin wato su kafiran su sun fito daga cikin kafirai a zahiri amma kuma ba su shige cikin musulmai gaba ɗaya ba ina fata an gani suwa kenan munafikai almuzazzabi na ba su fuska to su ma mun ji Allah ya ba mu labarin su ko su ne wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma sai Allah ya ni. wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum illa anfusuhum wa ma shuru suna yaudarar manzon Allah tunanin suna yaudarar Allah da masu imani amma Allah ya ce kansu suke yaudara to waɗannan su ma mun ji bayani a kansu kashi na hudu su ne wanda muke ta jin bayanansu tun ainihin wato tsawon ayoyi da suka gabata su ne waɗanda su kuma ba su cikin tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ba kafirai ba ne mushirkai irin waɗancan da aka yi magana a kansu innan ladina kafaru ko sannan su ba waɗannan sababbin wato ƙungiyar ba ne munafukai su tunaninsu su suna yin addinin Allah ne da Allah ya saukar daga sama ina fata an gane su ne ahlul kitab minal yahudi wan nasara waɗannan su kuma kamar yadda muka ji babbar matsalar tasu shine tabbas kamar yadda suke riyawa suna yin addinin sama ne idan aka ce addinin sama shine addinin da Allah ya aiko a bauta mushi da su wanne ne addinin kasa shine addinin bautan gumaka da kafirci to Allah ya aiko annabawa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin sa annabi Musa irin sa annabi Isa da sauran annabawan bani Isra'ila Allah ya baiwa waɗannan annabawa bisakatai wanda ya aiko su da shi zo su yi wa mutane wa'azi su bar bautan kafirci su bauta wa Allah a zamanin su sun yi wannan aiki kamar yadda Allah ya aiko su annabi Musa ya wa'azi da taura kamar yadda muka sani shi ya fi yin gwagwarmaya ma da bani Isra'ila duk cikin annabawan bani Isra'ila babu wanda ya gwagwarmaya annabi Musa shi yasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ina jin mun tattauna a baya ko kuma a can gaba za mu zo mu bayani an nuna wa manzan Allah samfarin tashin alkiyama ma'ana abin da zai faru ranar tashin alkiyama an ɗauko wa manzan Allah suran shi aka nuna mashi su wane mutum wani aiki sai Allah wani mu'jiza kuma sai manzan Allah sai ka ji abin da ba za a yi a nan gaba bai fa zo ba yas'alunaka an sa'ati ayyana mursa'a Allah ya ce fi ma an tsani zikriya kai din ma alama ne amma fa ba a riga yi ba to kafin a yi Allah har ya nuna wa manzan Allah ga yadda al'amarin zai kasance to a shahid manzan Allah yake ya rinka ganin annabawa ana mishi faretin su kowane annabi yana wucewa da mutanen shi waɗanda suka yi imani da shi da waɗanda suka kafirci yake to sai ga wani annabi cikin tarin al'umman shi babu waɗanda suka yi imani da shi sai mutum uku zuwa tara shine arraha wani annabin mutanen da suka yi imani da shi daga goma zuwa abin da ya ɗanyi sama ya ce kai wallahi wani annabin da ya taho babu wanda ya imani da shi cikin mutanen shi sai mutum biyu sai wani annabin ma mutum ɗaya ya imani da shi daga shi sai almajirin shi suka wuce duk sauran arna ne wanda imani ba kai wannan ba shi ne zai ba ku mamaki ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ra'aytu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun yace wallahi wani annabin ma ba kowa tare da shi daga shi sai kan shi jama'a an gane wannan da ke ku gane irin kafircin al'ummomin da suka gabata sai sa Allah ya ce mu al'umman manzon Allah mu ne ya fifita a kan sauran annabawa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin to me faru daga Allah ya ce ana cikin nuna mun wannan sura ina ganin tashin hankali ni kuma hankali na na tashi na kosa a nuna mun kaina in ga suwaye za su biyo ni jama'a an gano wannan da ke ko ce can sai na ga wasu dandazon mutane suna dangarwa kamar an tashi an taso sallar idi al'umman ma su ne a gaba saboda yawan manzo Allah yake sai na fara tsaran ina ma Allah ya sa ni zan gana biyu waɗannan mutanen saboda annabi ya ga yawa manzo Allah yake sai na ce wai wane ne waɗannan mutanen ne har yanzu ban ga annabin su ba sai suka ce ai wancan da ka gani a gaba to shi ne annabin da aka baka labari annabi Musa waɗannan duk al'umman da ya tsira da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai nace to mu kuma mun san ya mu kare ba can manzo Allah ce sai sai aka ce mun in kalli can sai na daga kai sai na ga gungun jama'a wanda Allah kaɗai ya san iyakansu aka ce in kalli ɗaya ɓangaren ma na ƙara kallo na ga yawan jama'an da suka ninka waɗancan da na gani a farko aka ce mun in kalli na ta waje ana nuna mun jama'a da aka ce to wannan su ne al'ummanka jama'a mun gane wannan da ke ko sannan wani abin albishir na biyu sai aka ce mun a cikinsu akwai wasu mutane guda dubu saba'in su kai ɗaya ma za su shiga aljanna ba da shayi to muhallu shahid ku ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta annabi Musa da al'ummar shi bani Isra'il shine ma'anar shi ya fi shan gwagwarmaya da su to waɗannan mutane su suke tutiyar suna addinin wato yahud su ake cewa yahudawa to bayan annabi Musa Allah ya ƙara tada wani annabi a cikin bani Isra'ila ya har ila yau shine Isa ɗan Maryamu shi ma ya zo da littafin injila yau mutane shi wa'azi gwargwado masu rabo suka bi shi hallakaku su kuma suka yi wasu kafirce mishi to su ma me ya faru sai su ma suke tutiya suna da'awar cewa su ma nasa addinin mai lafifi ne domin Allah ne ya aiko annabinsu da littafi kuma ga littafin kun ji wannan shine dalilin kamar yadda muka je sa ake ce musu ahlul kitabai ne ma'abuta littafi guda biyu kaga tabbas annabawansu suna da littafi kuma da littafin suka yi musu wa'azi to amma abin da su ya yi wato shige musu shi ne a cikin littattafan nasu an rika ba su labarin akwai wani annabin da zai zo na ƙarshe Allah ya sa ku da fahimta to wannan annabin shi ne zai zo ya zama ya shafe dukkan annabawan da suka gabata to da tunani irin nasu da kuma abin da suka sani da ya gabata cewa mafiya yawan annabawa a cikin su ne da aka sai suka sakankance cewa ai dole wannan annabin ma daga cikin su zai taso kun ji inda suka bata hanya kenan sun manta shi Allah yana yin abin da ya so ne a sadda ya so a yadda ya ga dama ba sharadi ba ne don Allah ya yawaita annabawa a cikin ku kuma a samu a ce za a yi wato yi annabin karshe a cikin ku amma wannan su kawai su ne abin da suka gamsu da shi da haka suka kwalla farai duk abin da littafin su ya ba da labari game da annabin da inda zai tashi su sun yi imani da shi mun fara ji a farko ko na mun ba alladina atainahum kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi saboda bayanin manzon Allah wani wace aka yi musu shi a cikin sassan to sai aka ce musu zai bayyana a wani yankin ƙasa wanda yake na larabawa ba nasu ba kuna jin wannan wanda a wannan yankin yana da yawan dabinai to saboda dai yadda suka ran cewa ai dole ma kawai daga cikin su Allah zai tashi sai suka baro nasu kasashen sai suka rinka shigo yankin ƙasar larabawa kun ji abin da ya kawo su madina ke da haka suka zo suka yi wato samu wuri suka zauni garin madina su kuma suka yawaita wato zuri'a a garin madina da tunanin a cikin zuri'an nasu allah zai tada wannan annabin ƙarshen zamani kwatsam sai aka ji labarin da wani can a garin maka ma ya taso ya fara da'awan abin da suke tsammanin daga cikin su zai fito to daga nan ne fa suka ga ba su ga tsaye ba ba su ga zaune ba sai suka kama aiki Fafil ta yaya za su je su tabbatar da al'amarin ana cikin hakan sai da kanshi ma sai ya taho ya same su a garin madina ta ji abu na gaba waɗannan su ne kaso na hudu waɗannan al'amarin su yana da ainihin wato rutsani da yawa shi yasa Allah yake ta mana bayanin su dalla dalla daga cikin rudanin ne suna daga cikin al'umman da Allah da kan shi ya nuna akwai fifiko da ya mutu akan sauran mutane ni ta ji tun a baya Allah na fi gaya mana ya bani Isra'ila اذكروا نعمتي التي انعمت ala'iku. Ya بني Isra'ila. اذكروا haka Allah ke fikirar su kuma Allah da kanshi ce wa anni faddaltukum ala alalamin na sani na ba ku falala fiye da dukkan talikai amma wannan kafin zuwan manzon Allah ne daga bayyanan manzon Allah da al'ummarsa to wannan fifikon ta juye ta koma da al'ummar manzon Allah shi yasa Qur'ani sai yake mana kuntum khaira ummatin kaga yanzu wancan afdaliyar da ke wajen bani isra'ila ya dawo kan annabi muhammad to amma duk da haka ba ka duba allah da lutsufi bai fata ba su wannan matsayin ba inda sun yi imani da manzon allah sai sa allah ya ce duk wanda ya yi imani cikin su ya dawo cikin al'ummar manzon allah to za a ƙara ɗaukaka wannan falalar a maida mishi duk aiki ma in ya aikata madadin waɗannan ana ba su lada daidai shi za a rinka ninka mishi lada ne gama an gane wannan da kyau ko to ne labarin siye labari har aka gangaro da mu inda aka ba mu labarin asalin su ne asalin bani isra'ila da kaji ake cewa bani isra'ila ɗin ne muka ji wane ne isra'ila kun tuna aiko waye aka ce isra'ila annabi akuba alaihi salam da yaran na ibrahimiya shine suke cewa a Isra'il wato bawan Allah to yayan da ya haifa kowa ya san tarihin annabi ya Yaqub wanda ya haifi yaya goma sha biyu duk da annabi Yusuf da ɗan uwansa ɗan uwan suka yi wa annabi Yusufa wato hasada suka nemi su hallaka shi Allah ya fifita shi kan sauran za mu zo kan surar da zai ba mu wannan kisan cikakke insha Allah to a daidai wannan yanayi sai ya zan wannan kasantuwan annabi ako shi ne asalin wato waɗannan al'ummar sai Allah ya ba mu labarin shi kuma ya ba daga ina ne asali shi ina fata an gani sai aka tafi zuwa kan mahaifin shi har zuwa kan kakan shi ne Ibrahimu Khalilullah ne uban gidan gaba ɗaya ina fata an gani wanda ya haifi Ishaqa ya haifi Isma'il Ishaq ya haifi Aqub Yaqub kuma ya haifi waɗannan zuriya an fahimta ko shi kuma wancan bangaren Isma'il bari ku ji inda bani Isra'ila can suka fada bangaren Isma'il shi ma ne ga annabi Ibrahim da haka da Allah ya fitar da annabin ƙarshe ta silsilan Isma'il shi Allah bai fasa ɗaukaka wannan gida na Ibrahim ba dan da abin da aka samu ta bangaren Ishaq da wanda aka samu ta bangaren Isma'il ne bambancin su jama'a kuna fahimta ko da haka shi Allah yadda ya tsara abin nashi haka ya kasance to amma su yadda suke tunani ba haka abin ya faru ba jama'a an gane wannan dake ko to wannan yasa sai waɗannan al'ummar suka ɗaukaran tsana da gaba mai tsanani wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addininsa jama'a mun gane wannan dake ko to kaji wannan shine asalin wato gaba da yake tsakanin yahudi da nasara da kuma al'ummar manzon Allah a shekara akwai buƙatar Allah ya yi mana bayani dalla dalla domin abin da ya same su kada ya same mu ina fata an gane kun ji kamar yadda suka ce daga babban gida suka samu akai kuma Allah ya tabbatar mutu da matsayin amma da suka bar jin umarnin Allah ta wani hanya da ya zo musu da ba su so ba sai Allah ya mai da su asfalar safi to wannan shine asalin darasin da yake cikin wannan kisa na bani isra'ila cewa mu ma da muke ganin yanzu muna cikin al'umman manzon Allah muna musulunci da za mu ga doka daga cikin dokokin Allah da Allah ya saukar idan muka fi muka bin wannan dokar irin yadda Allah ya wulakanta bani Isra'ila to mu ma ba za a fata wulakanta to ɗaukaka kawai yana da jin Allah ne kawai abinda wannan sako yake karmar kenan to amma har ila yau ba mu gama jin wannan kabiya ba za mu ci gaba da jin bayani insha Allah to mun kwana fadin Allah madaukakin kun tuna da aka ba mu labarin Annabi Ibrahim a nan har aka zo aka ba mu labarin yadda ya kafa kasar Larabawa din ko yadda ya sake sabanta ginin Ka'aba mun ji daga ina ginin Ka'aba ya taso waɗanne mutane ne suka yi aiki akan ginin shi tun daga bayanin cewa mala'iku su suka fara ginin har aka samu annabi adam har aka samu manya-manyan annabawa dai to aka zo daga nan ne aka ɗan yi bayanin yaya Allah ya shar'anta aikin hajji ko to ba mu tsaya mun zage wato kwanduwa wajen bayanin aikin hajji bane domin za mu zo can da ban insha Allah a cikin wannan sura kafin ma mu je suratul hajji za mu ji bayanin aikin hajji dalla dalla filla filla insha Allah ina fata an gane Abin da muke so mu ci gaba da bi yanzu a nan shine bayanin da Allah yake kwararo mana na su bani Isra'ila ne to sai muka kwana fadin Allah madaukakin sarki ne yake cewa walan tarza anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum to kun ji waɗannan mutanen da ake tababar maya da su da manzon Allah nan ko da yahudu da nasara to ku sani cewa fa fauƙau ba za su taɓa nuna amincewarsu da su ba wannan da Allah yake walan tarda anka kafin din nan khitabu ne ya udu ila mai ila rasulillahi manzon Allah ne Allah yake ce mishi kai ka ma fitar da hankalinka in dai waɗannan al'umman ne ba yahude da ba na fare ba zai taba nuna ya amince da kai ba zai taba yarda da kai ba to idan ba yahude da ba na fare Allah ya tabbatar wa manzon Allah ce ya halitta cewa ba za su taba amincewa da shi ba da kai da niyyar yanzu ba yahudu ne ya shi kun gane sakon to idan ba yahudu bai yarda da annabin ka ba kuma Allah ya ce sauko ba zai yarda da shi ba to kasancewa min babu aula kai ne ba zai yarda da kai ba to amma me yasa duk abin da ake nuna mana wannan na izina mu kuma yanzu ba mu hanzarta ba yanzu kuma mu babu waɗanda muka yi abokai na kut da kut kamar yahudawa misalin hal yana tabbatar da haka sannan wasu da dama misalin hal din zama na tabbatarwa Shi ne ɗabi'ar rayuwa da gudanar da ainihin wato rayuwar suwa muke kwaikwayo zama yahudu da nasara to ya nuna mu mun sakankance da su kenan kuma mun sakankance ba a halin manzon Allah ya mutu ya bar duniyar nan komai nashi kokari yake saba musu tunda Allah ya riga ya ga mishi wannan hakika wanda aka ce ba zai taɓa yarda da kai ba kai kuma zai naka na saki mashi shi yasa ibada wannan da Allah ya shar'anta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan manzon Allah ya kashi yin wannan ibada idan ya ga wani abu ya so ya kamanceceniya da waɗannan yahudawa annabi sai ya sauya dan annabi ya nuna musu tun da dai ba za su yarda da shi ba to hanyar jirgi daban na mota daban kamar yadda ya gaya kafirancan lakum dinukum waliya dini ko to kuma yahudawa tunda ba ku bi umarnin Allah ba kuma hanyar ku daban hanya na daban to idan ka ga ba yahude ko ba nasare ya yadda da kai to ka gane cewa ka saki hanyar addinin annabinka ka kama tafarkin su shine Allah ya yake hatta tattabi'a millatahum Allah ya manzo Allah har sai ka ta tafarkin su in ka ga sun yadda da kai to sai Allah ya yi manzon Allah tankiya dan kada ya dauka abun wasa ne yace kul ka gaya musu inna hudallahi huwal huda shari'ar Allah fa shine shari'a wala in ittaba'ta ahwa'ahum idan ko ka biya wa san zuciyarsu me san zuciyarsu shine a bar hanyar manzon Allah abu ta ku ko Allah yake min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan kuma ilimi ya zo maka daga Allah cewa addinin ka shine gaskiya sai Allah yake to ka sani cewa ma laka min Allah min wali wala nasir wallahi ba ka da wani majibincin al'amari Ba ka da wani mai taimako da zai kawo maka taimako akan abin da ka dauka na san zuciyarsu Allah ya cira a hannu cikin labarin ka kenan jama'a kun da ko sai Allah madaukakin sarki yake ƙara tabbatar da gaskiyar waɗanda suka rike addinin gaskiya shine Allah yake alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi waɗanda aka saukar musu da littafi wato alqur'ani kenan suna karanta shi hakikalin karantawa to menene hakikalin karanta alqur'ani idan aka ce hakikalin karanta alqur'ani shine karantawa a bisa yadda Allah ya saukar shi Allah da kanshi ya jawo manzon Allah cewa wa rattilil qur'ana inna alaina jam'ahu wa qur'anahu shi qur'ani jama'a ana karantawa ne yadda Allah yake a karanta shi shi Allah bai bar manzon Allah a hannun masana na zamanin shi da suka iya rubutu da karatu su koya miki karatun alƙur'anin ba sai ya aiko amintacce shugaban mala'iku shine mala'ika jibril ya zo ya lakkana mashi karatun kuma ya mashi bayanin me ake nufi da karatun shine inna alaina jam'ahu wa qur'anahu da haka fa idza qara'nahu fattabi qur'ana da haka malamai suka ce kaga wannan yana tabbatar da cewa shi qur'ani to tilawar shi haƙƙa tilawatihi a karan farko shine ka je ka koya a bakin masanin shi za ka karatun alƙur'ani talqini shi ake yi wannan shine kwatankwacin wani tambaya da wani bawan Allah ya yi ajiya da muka je wani muhabara game da bayanin wato rayuwar magabata a cikin wata ramadan ya ce mutumin da ya iya karatu ya iya haɗa baki na larabci yana iya ɗaukan ƙwar'ani ya rinka karantawa ba tare da ya ja koya musu ba sai muka ce a malamai suka ce haramun ne mutum ya yi wa karatun alƙur'ani ci da ƙarfi kun san ci da ƙarfi ko ne mutum ya kaja ai saboda shi ya iya larabci ya iya ka'idodin ne na hau ya ce da haka zai karanta Qur'ani Qur'ani ba zai taba karantuwa a haka ba to na kuma fassara shi wanda wannan shine wato aiki mafi muhimmanci a wajen karatun alkur'ani haka tilawati saboda sai ka fassara za ka gane sakon da Allah yake yi sannan ka yi aiki da shi so karatun yana wato gefe ɗaya fahimtar ma'anar shi kuma yana ɗaya gefen to dukkan su guda biyu shine allazina yatlunahu haqqa tilawati jama'a ana fahimtar sakon ko da haka matakin farko na karatun alqur'ani haqqa tilawati shine kaje ka koyi shi sai haka kaje Usman dan Affan Allah ya kara mishi yadda cikin hadisan shi ya ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu kaga ta'allu shine abu na farko shine ka koya kuma gano wannan matakin farko kenan game da alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati da haka dole ka je ka samu malami masalan alqur'ani ya koya maka idan ya koya maka to sai kuma ya sanar da kai ma'anan abin da ya koya maka wannan shine aikin da manzon Allah ya tsaya duk tsawon shekarun da ake mishi wahayi yake yi wa sahabban manzon Allah sahabban shi kenan abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mushi yadda yace duk sanda aka koya mana karatun alqur'ani aya goma ba za a kara mana akan waɗannan ayoyin ba sai mun iya karatun sai an koya mana fassara sannan sai mun yi aiki da shi sannan za mu dawo a kara mana karatu haji wannan shine man fariqatu salafi fi talaqqi alqur'an wa fi ta'allumihi wa fi hizbihi wannan shine hanyar da suke bi wajen sanin alkur'ani koyan shi da haddace shi to kaga wannan ya hukunta su ma in za su karantar wani tafarki za su bi kenan wannan hanyar da aka koya musu shi yasa kaga al'ummar da suka biyo baya ta wannan hanyar su ma suka koya a hannun sahabbai shi yasa qur'ani jama'a riwayar karatun shi ake yi da haka da za ka zo ka samu wani malami ana ce mishi makarantun alkur'ani sai ka ce to Allah ramma kai waye koya maka sai ka ni na iya ne kawai banda malami to itinadin wannan karatun ya yanke a wajen haramun ne ka koya a wajen shi dole duk wanda zai koya maka karatu sai ya gaya maka wane ne ya koya mu to shi kuma wane fa shi kuma sai ce maka wane ne ya koya mu shi to sai ya ga isnadin sun sadu da juna muttasil isnadihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam har sai an kai kan manzon Allah shi kuma manzon Allah daga gawa daga jibril alaihi salam jibril daga gawa daga mai abin ne Allah ta ji isnadin qur'ani kenan shi yasa ba a yanke wannan isnadin jama'a shi yasa ka ji duk wata qira'a da kake ji ake karatu da shi a yau sai ka ji an ce maka riwayar wani me riwaya da larabci ruwan kowa shi ne ya jiyo karatun daga wani duk waɗannan riwayoyi da kuke ji suna da isnadin riwayar nafi'u daga asim ko riwayar ainihin wato khalaf ne ko riwayar duri ko a Hafsu ko kowane ne yana da malamin da ya koya shi ma yana da malamin kuma isnadin na nan sanannu a wajen malamin babu wanda aka ɗauko kawai daga mafarki babu wannan addinin dariƙa ne wannan a ce kawai abu daga mafarki kuma shi kenan wallahi babu dole sai wane ya koya da kuma wane na duk albarsa ba ba wani wanda zai yi mutane duku duku a kai da ma an zo kan wani wanda ake shakkan sani shi sai a ce wannan a sha zafi sai a wuce wanda zai shi ba a karba ka zo mai shiga ne karatun alkur'ani to wannan irin aikin da aka ji wajen tabbatar da alkur'anin nan to sunnar manzon Allah ita ta yi wato kawo shi ta haka to yau sai ka samu wani garbi ƙolo ya zo ya ce wai shi dan kala kato da shi da aka shi qur'ani kawai shi ya san shi da kai duk abin da ya gara ma kawai zai faɗi akan qur'ani kuma wai ka samu mutane da ake tunanin suna da hankali wai har suna sauraron wannan mutumin ka ji fa aikin da aka ce an yi wajen ruwan tsawon qur'ani shi yanzu in ya zo ko oh, babu ne mai sauƙi ya ce maka bi tu fi kitabillahi to a duniya ake nufi sai fassara da ka kawai ke wuce kuma ka zaune saka ya da da Allah babu sakanci a nan tsakani da Allah ba ku taya ni wannan tunanin ji kake fa ana ce maka duk wata aya sai an ce maka ga abin da malam wani ya faɗi a littafin shi shi kuma ga isnadi da ya wuce daga wani daga wani daga sahabi wani ka ɗauka wannan abun wasa ne da ma amma wai mutanen ma yau saboda tsabin gida da wai kawai zai kunna wayar shi ya ji wani gardi na magana abin da ya ga dama yana cewa shine ma'anar Qur'ani ko kuma ya yadda kuma shi fa bai yarda a ce yana da wani malami da ya koya shi ba jama'a mun gane sakon to da wannan jama'a da waɗannan yahudawa mai bambancin su har su da bambanci yahudawa su ma abin da ya ɓadda su kenan suka koma suna faɗin abin da suka ga dama a cikin abin da Allah ya sauka wannan shine hanya mafi sauki da ake bi wajen a batar da mutane ma damar za a ce maka ga abin da Allah ke nufi amma da ka to shi kenan za a batar da ku zan sauki yasa ka ji a musulunci duk abin da mutum ya faɗa sai a ce maka sanni lana rijalak gaya mana wannan karatun daga ina suwaye mazajen da suka rufe shi addinin musulunci ba a yi shi ka. jama'a gara wannan da ke ko to wannan shi ne na atainahumul kitaba yatlunahu haƙƙa tilawati Allah ce to waɗannan kadai kaji adatul hasri Allah ya yi. ulaika sai aka rufe kofar. duk wanda bai yi imani da qur'ani a bisa wancan surar ba to ba su cikin waɗannan ula'ika da haka ka koya a bisa wancan tsarin to ula'ika waɗannan kaɗai Allah ya ce yi nuna da su kai imani da qur'ani irin imanin da Allah ke so amma kiristoci suna su suna da irin nasu imani da qur'ani ko yi imanin cewa ba ni kafin da suka yarda da shi ba ne ba shi ne imanin su ba to haka duk wani karkatacce yana da irin nashi imanin amma irin imanin da Allah yake so sai waɗanda suka yi wa Qur'ani irin wancan karatun tsarin sa to wannan shine abin da muke fata ma sai sa kuka ga muke dagewa a koda yaushe aya ɗaya sai ka ji ana ta faɗin maganganun malamai daga sahabbai akan wannan ayar dan dai sakon ya isa gare mu fahimta kuma mu bauta wa Allah da shi kaga da bambanci tsakanin tafarkin namu da tafarkin wasu mu ko to daga nan za ka gane ina shirya ta take Allah ka dakatar da to bari ka ji su ɗaya ɓangaren da Allah ya riga ya gaya mana su waye suka imani na gaskiya da alkurani ko sai Allah ce wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce wa wannan littafi na alkurani fa ulaika humul khasirun waɗannan su ne hasararru to waɗannan su kuma su ne waɗanda ba su yi imani da alkurani a bisa wancan wajen ba to kun ji wannan shine ya gangaro da mu har zuwa wannan labarin to bari ka ji abin da yahudi da nasara har ila yau suke cewa bayan a can sun ce su kaɗai suka imani da alƙur'ani ko a su suka yi suka imani da Allah kuma duk wanda bai bi tafarkin su ba to katacce ne a nan kuma sai Allah ya bamu labarin yake wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu sai kuma har ila yau suke cewa ku zama yahudawa ba ko ku zama nasara masu bin addinin kiristanci kenan ta wannan hanyar kaɗai za ku shiri ka ji fatacce ne yake cewa wani za ka shiri da ma gyara wannan ko shi ne sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa manzan Allah kul wato kullahum ya Muhammad ban maganan ku maganan banza babu gaskiya a cikinta. hanyar yahudi da hanyar nasara wallahi babu shari'a a cikinta. bal ba haka abin yake ba wannan annafiya ce ta kore wancan zancen to menene maganar gaskiya sai aka ce ka ce musu millata ibrahim hanifa hanyar da take ta gaskiya to ita ce hanyar annabi ibrahim sai sa ya zo da wato nasba akan millata takalirin shi kullahum ya muhammad ya kai manzan Allah ka ce musu inna millata ibrahima hanifa huwal huda tafarkin annabi ibrahima miƙaƙe to shine kawai hanyar shirya ina fatan zama an gane Allah ya ce wa ma kana min al kuma annabi ibrahim da kai bai taɓa yin zamowa cikin mushrikai ba to ka ga ka koma kan wancan tawagar mutanen can guda hudu ka duba yadda Allah ya tabbatar mana da hanyar gaskiya kaga an nuna cewa hanyar yahudin nan da su suka ce shi ne shirya da hanyar nasara da suka ce shine shari'a Allah ya ce ba shine shari'a ba sai yake ka ce musu millata ibrahima hanyar annabi ibrahim ne to mushrikai sun fara tunanin da ai annabi ibrahim za su ne da Allah ya ce wa mata da da mushriki da ba mushriki ba a wani wajen Allah ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya ibrahim fa baba yahudi bai baba nasari bai walakin hanifan muslima ha walakin kana hanifan muslima kamar yadda kaji ana aka ce bal millata ibrahim hanifa annabi ibrahim ta farkin shi ne ta musulunci a nan ma Allah ya ƙara cewa wa ma kana min al ba musulunci ba da haka yanzu duk inda ka ga waɗannan tawagan guda hudun nan to kai ka san wanne ne kawai na gaskiya shine wanda yake akan farkin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to a nan muka tsaya ina fata gane wannan mun nan kawo ne wai don mu ina muka kwana saboda tsawon lokaci ko kuma yana da ayyan ilimin dan tuna to bari ku ji abin da Allah yake wa manzon Allah sai Allah yake mishi kunu wato ya kai manzon Allah da kai da tawaganka muminai kenan ku ce musu amanna billahi mu faka mun yi imani ne da Allah ka ji tafarkin musulunci kenan an gane wannan ke ko mu Allah muka yi imani da shi wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana shine alqur'ani wa ma unzila ila ibrahim kuma mu ba mu da ta'assubanci ba wai iya abin da aka saukar mana muka yi imani da shi ba har wanda aka saukar wa uban wannan addinin shine annabi ibrahim shi ma mun imani da shi wa isma'ila haka wanda aka saukar wa Isma'il dan Ibrahim nan mu muyi imani da shi to har ila yau ba mu da ta'assubanci akan cewa tunda Isma'il shine kakan Muhammadu to hanyar shi kawai muka rike a'a wa ishaqa har da wanda aka saukar wa ishaqa ba to ba waɗannan ba su kaɗai ma ba mun ji cewa yanzu cikin bani Isra'ila Allah ya turo annabawa da yawa ba ko to gabaki ɗaya annabawan mu musulmai mun yi imani kuma mun yi imani da kafan da suka zo da shi ne sai ce wa yaquba har da uban isra'il din wato uban bani isra'il da ake cewa ko Shi ne yaqub sannan wal asbaqi da kuma dukkanin annabawan bani isra'il su ake cewa al asbaq ina fata an gane wa ma utiya musa da abin da aka baiwa ɗaya daga cikin annabawan bani isra'il shine annabi isa a musa wani littafi kenan a taura wa isa har abin da aka bai wa annabi isa isa dan maryamu kaga an dawo kan waɗanda suke ganin su su suke bi kadai Allah ya sa fahimta sai Allah yake wa ma usiyar nabiyuna min rabbi kai ba ma su kadai ba dukkanin annabawan Allah dan da ku da mu duk mun yi imani cewa ba annabi Musa ne kadai annabin Allah ba ba annabi Isa ne kadai annabin Allah ba haka ne akwai wata annabawan ma ko to ku da kuka ce annabi Musa kadai kuka yarda da sakon shi da ku da kuka ce annabi Isa kadai kuka yarda da shi da mu da muka ce mun yarda da na Isa da na Musa da namu na mu da dukkanin annabawa da Allah common sensically wa ya kamata a ce yana kan daidai jama'a kuna gane sakon ko ce ta addinin musulunci wallahi addini ne open babu wani abu na yi wato duku a kai shi shi yasa duk inda za a je a bari a yi bayanin shi to duk wanda yake kan sarki na yi wato fitra wallahi da san iya musulunta ba ta sha wani wahala ba amma duk addini da ba musulunci ba ko wallahi sai an wahala sai an san maka kusance sai ta haɗa maka da cin hanci dole ka haɗa da cin hanci sannan za ka tafi amma musulunci ne ko addini bayani kawai ake bukata ya maka sai ka ji zuciyarka ya gamsu fastoci nawa na yahudawa suka musulunta fastoci nawa na nasara suka musulunta maguzawa nawa suka musulunta kuma har yau suke kan musulunta sai kuma wani abin da zai bata shawa ko addinin musulunci ko da wanda ya dan fahimce shi sama sama inda zai yi wa in ba ma guje bayani zai ya ga ya musulunta ba ga wasu masu yawon suna musulunta da maguzawa ba ba ma ba da mai bane kawai su wasu sama suka fahimci addinin amma dai za su yi bayanin shi yadda mutane ke musulunta yadda kafiran duniya hankalin su ya tashi a kansu ana ganin su ne yanzu matsala wannan shi ne addinin musulunci shi yasa ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo abinda ba kawai ya nema shine a ba shi daman ya faɗa a ji ke nan. in dai za a bari ya faɗa a ji to shi kawai bukatar shi ya biya a lokacin shi yasa suke cewa la tasma'u li hadha al-qur'an kai ka kuskura <laughs> la hawla wala quwwata illa billah wato al-kufru millatun wahida kafirci da ma tafarkin su iri ɗaya ne tun da har yau shi yasa duk inda ake da'awan gaskiya da'awa irin ta manzon Allah haka zaka ji waɗanda suke kan da'awa ta yi wato batattu suke hazzara mutane a kai cewa kai za ku je ku je wannan karatun nasu a to me a ciki ba ji ba ne kuma har faɗa faɗa kuke a jina ku kuma ku ku bari su ma su faɗa a ji kuma an gane wannan yake ko addinin manzon Allah ne kawai yake da wannan sifa saboda ita ce kadai gaskiya Bahaushe ma ya ce gaskiya ba ta buƙatar ni ado gaskiya ba ta an gaskiya wato ado da kwalliya da shafa da gira da jambaki wala ba ta yi wa gaskiya ba suranta in ta fito kowa ya san gaskiya ne kawai amma ƙarya shi za ka ga ake tawa kwalliya in aka ga za ka gane sai a jiya maka nan kuma in za ka ga wannan kuwa haka suke tattara mutane shi yasa duk wanda Allah ya kubutar da shi daga wani hanyar fata idan da zai zo ya maka confessing za ka yi mamakin ta yadda Allah ya yi fahimci gaskiya ya ce wallahi an daɗe ana tafe mana kamul kaza wata rana kawai ce nake bari sai na ga ah, fa wannan abin haka ne shi ne kawai sai ya ce kai na yi bara'a da arna ni bari umi ma su shirkuna min dinin lahi ko faki dini jami'a wala sun zuru haka al'amarin gaskiya yake da haka jama'a ku gane ta yadda ake fahimtar gaskiya Allah madaukakin sarki ya samu dace to kun ji nan ne Allah yake gaba ɗaya annabawa mun yi imani da aka abin da aka saukar musu malamai suka ce kamar da za mu je mu ji ma'anar imani da abin da aka saukar musu shine imanin cewa Allah ya aiko su da waɗannan littattafan amma wata shari'a yanzu mu muke bi ba waɗancan ba a'a namu namu na annabi mu so akwai bambanci tsakanin shari'an da kake bi da kuma imani da shari'o'in annabawan da suka gabata ka yarda su annabawan gaskiya ne abinda aka ba su gaskiya ne to kai ma da taka gaskiyar annabi ya zo da ita da aka kai yanzu wannan shari'an za ka yi wanda kuma bai hana ka kai imani da waɗannan ba to amma duk wanda zai ce a nawa kadai za ka yarda da shi ka yarda da kowa to ka sa alamar tambaya a wannan magana a ce maka ga wani abu na addini amma kuma iya ƴan zawuwan su ku kawai za su yi aiki da shi kada wani ba ya shigo anya wannan musulunci ne kuwa aha daga da ake gane gaskiya jama'a za a ce masa ga wani zikiri iya me bin wannan ɗariƙa kawai zai yi shi duk wanda ma ba a bashi ba in yayi Allah ya isa kuma bai yi ma ko ko bai yi na abu ko dan ne ba za a faɗaɗa kowa a gana shi ba sai a bana a faifai sai a ga wane ne akan wani shine na kaza da ne ya zaharu al-haqq ala al-batil haka gaskiya yake hawa saman karya shi Allah madaukakin sai ke mun yi imani da annabawan gaba ɗaya bayan an rinka fadin annabawan ɗaya bayan ɗaya an faɗi Ibrahim an faɗi Ismail an faɗi Ishaq an faɗi Yaqub an faɗi Asbab sai kuma aka dawo aka faɗi Musa saboda buƙatar a fito da Musa karara dan waɗanda suke da'awar suna bin shi su suke ƙayyata wannan sakon ya aka ce to mu mun imani da littafin in da gaske ne yadda muka ce mun imani da kuma ku da naku ba shi ne za a zauna ba ba sabani ba sannan aka fito da isa shi ma karara aka faɗa don a gane cewa shi ma wato masu da'awar shi kaɗai suke yi to ba kan gaskiya suke ba sannan wa ma utiyar bijuna wai duk in baka gane wannan dalla dalla ba an haɗa maka annabawa duka mun yi imani da abin da Allah ya saukar musu to amma abin da Allah ya saukar musu din daga ina suka samo shi min rabbihim dama sakon su ma ba nasu bane daga ubangijinsu ne ne Allah da muke bauta dukkan su sakon su daya ani ibudullah wa tajtanibu tabu to mun yi imani da wannan sannan kuma la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma raba tsakanin ɗaya daga cikin su wato ba ma cewa mun yi imani da 99 kwaya ɗaya kawai muka cewa. kafircewa kafircewa ɗaya cewa sauran wannan ya ƙasar da shi ya gudu wanda ya kasar da su nasara ina fata an gane ma'ana tawaga ne wanda ba za ka iya cire aya ka ce ban da shi ba dole za ka karfi da su a yi wato bai ɗaya ne shi ne na nufarriku bai na adin mino wa nahnu lahu dan haka mu nan ga shi ciwa allan da suka karɓo sako daga wajen shi to musulmi mun sallama mashi za ka mu ma majayayya da abin da Allah ya umarce mu in Allah ya tada mu cikin al'umman bani Isra'ila ce mu ba annabi Musa sai mu bi shi da Allah ya ga dama ya tada mu cikin al'umman manzon Allah Allah sai yace to ku ga nawa zaɓin gare ku ku bi shi sai mu ce shikenan ana ra'ati wal ayn sam'an wa ta'a ba jayayya to amma ku da yake ba ku sallama wa Allah irin wannan sallamawa ba shine kuke jayayya shine kuke cewa a je duba dai shi da kuke cewa kai anya ba da gaske bane amma ku kun san da gaske ne jama'a yi ko sai Allah madaukakin sarki sai yake son ya raba gardama gaba daya kun ji abin da muminai su suke faɗi ko kun ji abin da yahudi ke faɗi da nasara ko to wannan za a iya cewa kowa na faɗi ne da bakin shi ko to bari ku ji abin da Allah ya tantan akai maganar yahudi can da suka ce kunu hudan ta taru ko ko maganar nasara da suke cewa kunu nasara ta taru ko kuma maganar muminai da su kuma Allah ya ce kunu amanna billahi ila akhir aya sai Allah madaukakin sarki ya ce ku ce musu fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw in har suka yadda suka furta cewa gaskiya ne abinda kuka faɗi babu shakka a ciki babu son zuciya kuma a lallai yadda kuka ambato annabawan nan duka to mu ma mun yi imani da su irin haka yadda kuka ce kun yi imani da Musa da Isa to mu ma mun yi imani da shi a haka yadda kuka ce annabin ƙarshe kun yi imani da shi mu ma mun yi imani da shi Allah ya ce in dai suka faɗi wannan to fa kadita da Allah ya zama irin shi kenan kun ja wato kun rusa katangan da yake tsakanin ku da ku. sun shigo cikin gida sun baro waje sun shigo aljanna sun baro wara'ahu ina ta gani da kowa kuma ya san bai wara'a aljanna ina fata an fahimta eh faqadin ta da Allah yake shuke mu amma kuma wa in tawallau idan suka ji wannan bayani ne kama zuciya bayani na adalci wanda babu zalunci a cikin shi dan jama'a tsakanin da Allah wannan jawaban akwai adalci ko babu ka lissafa annabawan ka kace ka imani da shi har naku ma da kuke kicin cewa shine naku kun yi imani da shi to kuma ku faɗi irin haka sai suka duka ce kai Waye za ku yi mana kuna son mu bar abin da muka rike ne ba mu yadda ba Allah ya ce ku fa'ini fa'in wa in idan suka ba da baya suka ki yadda da wannan condition din fa inna ma hum fi shiqaq wallahi su ne suke cikin kunci su ne suke cikin bata jama'a gano wannan da ko su ne suke cikin rarrabuwa suka tsatsa da imani da addinin ba su akan igiyar Allah da Allah yake wa asasinu bi hablillahi jami'a ya Allah yake fa Allah kai kuma ya manzan Allah ka kwantar da hankalinka ba ma kirki suke kullawa ba ba sharri suke maka ba ba karshen ka suke son su gani ba to Allah ya wadatar da kai fa humullah Allah shine zai kare ka daga gare su da ka duk wanda ya fasa yi maka sharri to bai haifu ba tunda Allah na nan kuma yake ya wadatar da kai fa humullah wa huwa as-sami'ul alim ka yadda karshen ayan ya zo ya dace da abubuwan da ayan suka tawo da shi wa huwa as sami'u domin shi Allah ne ji ne da haka idan suka je suka kulla wani makirci Allah ya ji su sannan kuma alimun masanin abin da ko da ba su faɗa bane ka koyi a zuciya to sai ƙafa kuma wanda zai ji ka ya san abin da ke zuciya bai za ka koyi mishi da haka su je su kai sai kuma ya maza Allah kai da da haka in suna shirin su kulla maka makirci a can kafin ma su faɗa mu su Allah mun sani sai mu ce baka kai nan ba shi kenan ba da haka kun suna tunanin za su kulla makirci a can kafin ma ta kulla Allah ya biya maka hanya ka bar wannan hanyar da su kulla maka me rage kuma shi yasa lokacin da suka je suka kulla wa manzon Allah wani makirci da sunan sun gayyace shi yahudu yahudu bala'i ne wallahi za mu zo mu ji insha Allah a can gaba suka je suka gayyaci manzon Allah cewa to a je a gayyato shi a ce mai to daga yau mun je mai rikici da shi ya jawo a haɗa kai a ah, salamu alaikum salamu alaikum ana tare ana tare kaji munafukai ashe sun kulla a ƙarƙashin wani bene za a yi wannan taron sai suka ɗaura wani rusheshen dutse a kan benen da nufin cewa annabi zai zauna ya jingina da benen wani makiri ya je can sama su kuma abokan zaman taron su kewaye manzon Allah haka ba haka kamar da muka zauna ana nufin ba za ka san me yake faruwa a bayanka suka shirya wa mazan Allah wannan gadar da rasu cewa don haka da an fara kai na sama eh sai ka bar gido dutse kawai Allah haka aka shirya wa mazan Allah ne biyo baya ai sai Allah ya kullu musu min haitu la yahtasibu wa makaru wa makara Allah su sun kullu na su ma kirkin Allah ya warware shi ai kwata kwata sai Allah ya ce wa mazan Allah makan ma ya zauna a wajen ba shi kenan ba ku kashe kanku shi kenan ba kirki zai kari dan dutsen nan dai ba zai dauku kuma a ci gaba da bin shi ba ko ba ma nan aka ajiye shi nan da ya tsaya haka haka Allah ya san warware ma kirki da suke ta kula wa kai ta kai da saboda bakin hasada da kiyayya wallahi wata rana sun san gaban naman da manzon Allah ya fito a jikin ƙananan bisashe suka je suka kawo mu manzo Allah kuma suka ce mishi kyauta to na ɗaya sun san manzo Allah baya mai da kyauta sannan na biyu manzo Allah aka yi mishi kyauta yana son ya faranta ran wanda ya mishi ta hanyar yin amfani da abu ko da daga baya zai kyautar da shi amma dai sai ya abadan faranta ran wanda ya maka kyauta shine da ka amfana da abin da ya maka kyauta da shi da aka suka zo kawo mishi nama wajen cinyar hannu soyayye kaga rago ko yanzu da ka ji ma bayanin nan zaka ji wasu dan maiko maiko a bakin ka wala aka kawo manzon Allah ashe gaba ɗaya wannan naman sun jike shi da guba kwayoyi an jika shi a cikin guba saboda in ya taɓa harshen mutum to lafiya ne kawai ba ma sai ka ci ba abin da suka shirya wa manzon Allah ke suka kawo shi yana digan mai a cikin ya manzon Allah ga alheri a yau ga da za a ɗauka kawai sai gata yana gatawa sai nama yake tsaya ya Muhammad lai tsaya ya ce ana masmumun ni din na kana gani na an jike ni da guba ya ka kada kashi sai manzo Allah ya da. kamar mu yi faru kafin a kai ga wannan akwai wani sahabi wanda shi ya ɗauka har ya riga ya yana ci ya faɗi ya ci kuma a gara ne to amma da ita manzan Allah manzan Allah ne ka ji naman ma da kai shi tona ba to da ba ana maganar manzan Allah sai manzan Allah ya maida ba a lokacin su da kansu kamar yadda suka faɗi sun san tun da shi annabin Allah ne Allah ba abin da zai fitar da shi na wannan abu amma duk da haka suke son wai sai sun ga bayan manzan Allah to kun san wani abun mamaki a ranar da mala'ikan mutuwa ya zo zai karɓi ran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ana zan ran manzan Allah manzan Allah yake ce da ya jira ɗin wannan guba da yake a wannan yakin na haibar ke da ya dawo mushi saboda bala'in guba da ya hude ke wannan shi ne abin da suke wa annabinka sai kuma yanzu ba waɗanda kake kwaikwayo in za ka yi biki su to almaru ba a mana habba ba haka bane jama yawwa Allah ya kyauta mutane ne ba sa jin magana Allah ya ce fa sayfikahumullah wa huwa samiul alim sai Allah ya ce sibghat Allah wannan rinin Allah kenan wani mutum jikon Allah kenan akwai wanda zai kai Allah rina abu ko jika shi sai Allah ya ce wa man ahsanu min Allah wane ne ya kai Allah kyakkyawar rini akwai wani ma'aikacin karofi da majiyi da yake Wa wane kai mutum yana naka ma zai dabbara dabbari amma shi na Allah fata ne Allah ce wa man ahsanu min Allah ibra wa nahnu a abidu so mu ka ji Allah da muke bautawa Ba fa ne a ahqqu bil amn da mu da kuwa ne ne yafi dacewa da abin bautawa wallahi nahnu lahu abidu shi yasa kuma muka ce Allahu rabbuna Allah shi ne ubangiji wa Muhammadun nabiyuna wal Qur'anu kitabuna kaji inda muka tsaya kenan Allah shi ne ubangijin Muhammadu shi ne annabin ɗan aikin da Allah ya zaɓa mana kuma alƙur'ani shi ne littafin da ya ba shi zai karanta da mu shi to nan mu muke nan muka tsaya duk wani wanda zai ja mu to in ba zai shigo cikin mu ba to ya sake mu shi ya tafi shi kadai ina fatan jama'an an gane Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa masu albarka waɗannan su ne ayoyin da za mu ji tafsirin su ba mu fahimta tafsirin ba har sai eh, mun isar mana wai me muke tsammanin mu ji a cikin ayoyi da kin malamai za mu ji tafsiri muka tsira muka iya tafsiri sai dai mu dan wannan tarjama sama sama amma tafsirin su sai Allah ya kai mu darasin gobe insha Allah za mu zo mu ji menene sakon da wannan ayoyin ke dauke da shi Allah mada kudin sarki ya samu dace daga ƙarshen uwa masu albarka kamar yadda muka saba a farkon tafsiri muke ainihin wato yin nasiha a duk farkon tafsiri irin wannan ba ma wannan saboda yanayin a yadda karatun ya zo sai tunatarwar zai zo daga ƙarshe watan ramadan kamar yadda muka sani jama'a wata ne mai falala da Allah ya mana fahimwar kuma Allah ya mana hakan ne domin ya ɗaukaka mu mu ƙara samun kusanci da shi to jama'a ba a yi sakaci a wata Ramadan sannan nan abu ne dukkan mu dinnan akalla mun san mutum ɗaya da muka yi azumin bare da shi amma yau ba shi cikin mu to da Allah ya bar mu ya wanzar da mu da rayuwar mu ba fa mun fi waɗancan ne ba ba kawai falalan Allah ne Allah ya mana to kada mu yi wa kawunan mu menene haƙƙi mara wane ne ake cewa mu yi wa kanmu mugunta mu ci cin moriyar jama'a. kuma ka tuna manzon Allah ya ce mala'ika Jibril ya yi tofin alatsi ne wa duk wanda waɗannan ta rike shi amma bai tsira ba saboda Allah ya san falalar da ke ciki so haramun bakidin watan ya riske ka amma kuma ka kasa tsira mafi karancin abin da ba za ka yi tunani ba to shine abin da Allah zai tsiratar da bayi a kansa to kai yanzu sai zan ba kai komai ba balantana ka kira kai wannan kan kai masu yakin duniya ne da lahira Allah ka tsare za ka duk wani aiki da aka kwadaitar da mu yin shi a cikin wannan wata jama'a kada mu wasa gaba da yasu duka kakai wasa da karatun alkur'ani kake wasa da koyon karatun alkur'ani kake wasa da sauraron tafsirin alkur'ani kakai wasa da aiki da karantarwar alkur'ani wannan shine allazi ne a tsira mun kitabai yunawu hakka tilawati kamar yadda muka yi sannan bayan nan rayuwar da ake yi a sallar dare ko ibadojin dare to kada ka haramta wa kanka ka tsaya ka daje tukuru manzon Allah ba san da ake ganin dodewar shi akan ibadar sallar dare kamar a wata ramadan shi yasa kamar yadda muka yi ina jin a karatun safe ne ko na ramadaniya mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kauran watanni da ba na ramadan ba dama shi kullum yana sallar da an fahimta idan ya tashi sallar dare kuma baya da yasan kowa shi kadai zai yi abin shi kai in ka samu hali ka yi to kai ka jiyo. in ba kai ba zai matsa maka ba amma in an shiga wa ramadan don manzon Allah ya san kallon da ke ciki to baya hakura shi shi kadai yayi sai ya tirta wasu masu shi yasa aka ce iyalan shi to hana su bacci yake duk da ya su ku tashi baccin duk da kuke yi wata goma sha daya, bai isa ba sai a ramadan ma ku kare ku tashi wannan wata ne da ba a bacci da haka jama'a aiki ake sosai hurdan jar a cikin watan ramadan wallahi cikin magabata akwai wanda daga fitowar alfijir zuwa yanzu ɗin nan ko ya sauke ƙur'ani imamu shafi'i aka ce kullum sai ya yi sauka sau ya sauke da rana da daddare kuma ya kwana yana karatu yana sallah shi ma sai ya sauke Shukman ɗan Affan Allah ya kara mushi yadda aka ce in ya tabbata sallar dare to baya ruku sai ya sauke Qur'ani a watan Ramadan shi yasa raka ɗaya yake yi witarin shi to irin wannan shine raka ɗayan da ake son ku yi masu sanya raka ɗaya wallahi ya ruku sai a cikin ke tabbata da asalatu sannan yake saboda shi ya sauke qur'ani imamul bukhari shi ma aka ce daga safe zuwa yanzu ya karanta izu talatin da aka gobe zai sauke duk kwana biyu sai ya yi sauka haka magabata fa suke yi shi yasa ku saurari wancan muhazara da muka gabatar rayuwar magabata a watan Ramadan aha to za ka ji abin abin sai ya ba sai ya tsuma ka to kai sai ka ga to kai ne za ka yi to shi ne wato ana faɗin wannan ne zan ka gane yadda ake son a dage a dage a yi da gaske shi yasa ya yi kaman a fada fada wa limamai a limamai Allah saka muku da alheri da san bin sunna amma sunna a cikin watan Ramadan shine komai a rinka yin mafi kololuwa yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kace a Ramadan ko ba a Ramadan ba fara wuce ranka a goma sha ɗaya. An fahimta ko an samu akwai ranar da ya yi tara akwai ranar da ya yi bakwai a aikace bai taɓa yi kasa da bakwai ba. An fahimta? To amma kuma saboda na ce ba farilla ba kuma yanayin mutane na bambanta sai manzon Allah ya bayanin da zai nuna duk wanda ya samu sauki ko yanayi ya kulle mishi to yayi kasa da hakan ma ba ne shine wanda ya so ya yi da biyar yana iya yi wanda ya so ya yi da uku yana iya yi wanda ya so ya yi da ɗaya yana iya yi haka na faɗa amma shi a kashe da yi ba to kai da kake da ikon kai sha ɗaya ka gaya min a nan ana cewa ka tsaya akan sha ɗaya ne ko ko ka rika yin ɗaya kun yana sakon ko da haka ba a sassauci jama'a cikin wata da bari in an fita watan sai ka ci gaba da wannan switching ɗin, dai ya halatta na fata fa amma a wata ramadan to ba ku daina haramta wa bayan Allah samun wannan falala na ibada saboda kurewan da ake yi an shefa annabi ya faɗi wancan karatun cewa man sallama a imanihi duk wanda ya salla tare da limamin shi ilan fihari ko hattar tsarifa har ya sallame ku ci ba lahu mu laila muna gana akan mai raka abin ne kawai za ku ɗaya makaratu haka ce hattan tsaron har sai da ya ida na yi shi cikakke kuma ka hakura ka ji ɗin to shine sai a baka wancan lada kun zama jama'a da aka al'asulu shine a rinka yin cikakkun saboda kwaɗayin da ke cikin wata wallahi da za a nuna mana irin fananan da watan ke dauke da shi ne ko da na minti daya to shi ne za ku gane kiman wannan kwaɗaitarwa da shari'a take mana ya zama mu ɗan ga sakamakon ko da guda ɗaya ne to za mu gane lallai a shaida annabi ya ta nuna muhimmanci ya ta kwaɗaitarwa qur'ani ma ya ta cewa wa anta sumu khairul lakum duka ya ce man kana minkum maridan aw ala sadari amma kuma ya ce wa anta sumu khairul lakum قل أأنتم أعلم أم الله da ku da Allah wa ya fi sani shi Allah yake khairun lakum amma sai ka samu wata ruwan tana nan da yaro fa an kusa yayin shi ba yawa ba sai ce wallahi ina shayarwa wai ba zai yi azumi ba ka ji sutuwa da kin za a tsara da ke da wuce wannan ganyen ba saboda mata suna da sakaci sosai na fata gani to amma sai kika biyo kashi nan dole ne za ki rama shi ne fatawa ingantacce ba siyarwa ba ramuwa za ki kuma ɗan uzurin cin yin azumin naki ba ka sai tsabe ne to kin shiga cikin zunubi dan sai mai uzuri ne sai ke yake da wato wannan sassaucin amma mara uzuri wallahi in ya fi yayi ƙarya ai Allah ya san ƙarya yi wallahu alimun bi zati sudur da haka sai mai uzuri na gaske Allah ke yi wa hamzani amma wanda yayi na ƙarya Allah ya san ƙarya yake yi إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله Allah ya san shi kuma da shi zai muku isari da Ya yan uwa muna ƙara jan hankalin mu jaji sannan abu na gaba daga cikin aiki masu girman kanada da ake son a kula da su to akwai sadaka da taimakawa ɗan uwanka idan Allah ya rufa maka asiri to ka taimakawa wasu da kuke tare da su danginka na kusa da kai makwabta to su shaida alkhairanka a cikin wannan wata manzon Allah ya Abdullahi dan Abba yace ya fi kowa alkhairi dama da kyauta to in kana son ka ga alkhairin manzon Allah da kyautan shi ka bari a shiga wata Ramadan manzon Allah sai ya ƙara ninkawa kamar yadda yake yi wai manzon Allah kun dauka shi bai san lada ne yasa aka aiko shi ba ya fi kowa san lada shi yasa ya fi kowa ninkawa to mu da wayo koyi za mu da shi yake wa kana adwad ma yakunu fi ramadan in kana son ka ta kyautar manzo Allah ka bari Allah ya kai mu wata ramadan aka ce ya fi iska wato kyauta a cikin watan ramadan iska fa ku dubi iska wa zai iya gaya mana adadin iska da ya shaƙa tun da muka zauna a nan to ba tun da muka zauna ba ne tun da ta zo kake shaƙa shi kuma har yanzu bai ka haye ba amma ce manzon Allah ya kwanne iska na haye ka duba wani irin na da yake yi a wata to kai ne za ka yi wani magabaci daga cikin malaman mu magabata aka ce kulla yau in ya zo da baki sai ya sa an nemo mai talakawa mutum hamsin sai ya ciyar da su a ya buɗe masa baki mutum hamsin aka ce kullum har ƙarshen wata kaga sau nawa yake fi da mutane na a wata hamsin sau talatin sannan aka ce aka zo ƙarshen wata saboda damuwa cewa o oh, alheri na zai kare mutane hamsin din na ko sai kai su wajen tela sai a musu kayan sallah duka wallahi jama'a duka sai a musu dinkin sallah waɗannan sun daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shine shugaban mu baki daya da waɗannan magabatan cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan duk wannan abubuwan da suke yi da Allah ya tambaye ku me suke nema ne a wajen Allah aljanna wanne wanda muwa muke nema aljanna ba suke nema kuma mu ma su muke nema an yi kuwa kun gane kan da ko aha to wannan <laughs> wallahi wannan aljanna da kuka ɗauka wai abun sauki ne kawai a ce alabama aljanna ta amin kai ka ji aikin da suke don suna nema aljanna kuma suna yi suna ganin har yanzu ba su komai ba wallahi wallahi suna ganin ba su komai ba to kai kana ganin ka matse kudin ka aljihu kuma an ce Allah ba ba jaka ta amin al'ada alƙirin dan abba in ka ga ka samu to kai ma ka haƙura da wasu abubuwa ina fata an gane lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wallahi wannan irin ba ya tabbata sai wanda ya haƙura da shi nashi self interest saboda ya samu don Allah ya ga daga cikin kake yi sai ya baka kuma jama'a wannan taimakon ko ko da da kwayar dabino wallahi kai ma zaka yi shi da wanda kake da shi yanzu kana da dabino kwaya biyu ka ba wani daya to kai da kake da dabino kake da ikon ka ba mutane goma raba musu a za ka iya siyan buhu ɗaya a yi karabawa ana ba mutane ka siya a raba in ya kare ka ce ku dawa kare siyan wani buhu in yana ya ba maka asiri ka yi misalu fadi babu aiki da malamai da masana da masu neman shiga a wajen Allah suke bin shakwas su samu kusanci da wajen Allah wallahi kamar ciyar da bayan Allah domin duk wanda ka buɗa wa baki manzon Allah ya ce za a bashi duk irin ladan da ya samu a wannan rana za a ba ka irin shi to kaddara wannan bawan Allah ya yi sallar dare kaddara ya karanta qur'ani kaddara ya yi zikiri ya yi salatin manzon Allah duk ladan da ya samu ba ba za a waka ba na ba za na shi na nan cip kuma wala yan kuke ba zai na kasa ba to amma Allah cikin falalan shi yake irin ladan da ya samu nan tunda har ka ciyar da shi to kai ma za a baka irin shi Sai sa imamu shafi ce ku ji tsoron a mana ku yi kokarin kwaikwayon manzan Allah wajen irin wannan kyautar ce saboda akwai wasu wanda su a cikin wata suna son su sadaukar da lokacinsu wajen wani ibada ta musamman to idan ya sadaukar da wannan lokacin zai da lokacin da zai samu abin da kuma zai gudanar da cin shi ko shan shi to kai kana da wayo sai ka je ka ɗauke shi jama'a an gane wannan da ke ko wasu bayan Allah suna son su ba su gyara hajjarsa a cikin wata sai ka ce ana rama eh na gyara hajjarka duk matsalar ka gaya ba <laughs> wala jama'a sirrin shine shortcut da mutane kirki suke yi samu shiga a wajen Allah da haka yi masu albarka mu ma mu yi kokari ga shi yau ɗaya kuma ga ɗayan na dab da yi mana sallama to ya fara tafiya kenan ba ya fara tafiya kenan ba ba za mu ankara ba in Allah ya raya mu da rai da lafiya sai ka jana cewa yau talatin ga wata Ramadan an gama to kafin ya yi nisa ka yi marmaza ka fara aiki kuma gwargwado da yake tafiya ka ƙara dajewa wajen aiki shi yasa ka aka zo goma ƙarshe sai a ce mutane su ninka ƙoƙarinsu ko mun gane jama'a to wannan shi ne abin da muke faɗi a matsayin nasiha gare ni mun kaina da kuma sauran masu saurare ubangiji Allah ya sa mu ci riban wannan dama Allah ya sanya mu daga cikin za su samu yanci na yi wato a wuta da Allah ke yanta bayi a wannan wata na Ramadan Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su yi aiki domin sa kuma ya sa waɗanda in sun yi aikin zai karma musu. Na'amu alaikum assalam wa amin ya yi ya amin ya yi ya amin da wannan suna ta tafi da ina ba an kuma wannan kan masallaci masu albarka Allah sallah ta Allahu akbar Allah ubangiji ya karba Allah ya karba gaskiya ne amfanin yi eh, ba sosai kuwa ai amfanin wato faɗakarwar kenan shine ya tunatar da kai sai kuma sai kai aiki da abin da kai Allah ya karba kuma Allah ya fahari gaskiya ne sosai kuwa an an sauye mai wannan hanya kuma jama'a ba wai cewa ake wanda yake son yayi uku kada yi ba dama na ya ce mai sha'a in za ka yi uku sai ka yi uku ka tafi amma ka bar masu son cikawa su nasu to matsalar da ake samu shine idan asalin limamin da ya sallar tarawih ya dace wannan to sai ka ga mutum karshe sun sallar ya sauka a cikin shi shi ne babban abin da ke faruwa ai daga cikin hikiman shar'anta yin sallar a cikin jama'a kenan a wata ramadan ba na haka ba sai a ce kowa ya ke yi to inda an ce kowa ya yi ko wala mafi yawan mu ba za mu ba mafi yawan mu ba za mu ba amma tun da aka yi a jama'an nan to shine sai ka dan samu karfin rafi ko ka dare mana a karasa da kai kuma da fanalan in karasa da kai kaji kai ko kun san wannan fanalan ya kai har aka samu fatawowin nan da kuke ji ake cewa wasu ma su ba ma sa ɗaya ba har ashirin da hudu suke yi kai wasu talatin da shida kai akwai masu arba'in duk saboda wani safa na nan to a jini lokacin da wani yana tsakara wuta duk da muna ganin ya saba da manzon Allah bai kamata ba sai kuma saboda lalaci waya maka daya ai a fita kuma an fita ba abin da zai yi ba kawai zai je tafi yana yana latsa waya ko je yana kallon fim akan haka ka tsawo kanka falalan da ake samu a Ramadan Zama kun gane abin da ake cewa ko to nasiha ce ga kawunan mu duka mu yi kokari mu ci moriya haka wala Allah a wannan Ramadan din sai Allah ya sa a wannan ne za ka ci ribar duk abin da ake faɗi na ribar da ake ci Allah ka samu dace wala Allah ya ka da kai wa alaikum salam na shi wani wani da yake ina fama da daji na na na idan mutum na fama da wani lalura wato wanda yake mujmi yana tattare da shi kuma lalurar sanannen abu ne cewa yana iya nafi ɗin mutum da amma yana manajin kanshi to sai likitoci masana ƙwararru sai suka ce mai ko da ka ga za ka iya azumin to in ka yi uku hudu biyar to ka sha ɗaya sannan kuma sai ka ɗaura to in a bisa wannan shawarar ne babu ne abubuwan da ya sha sai ya rama daga baya amma in a ra'ayin kanshi ne yake ɗauka to wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne mutum ba zai yadda ya ga dama ba da ce to alhamdulillah tunda da yana da diabetes azumi sha uku ba zan yi ba a'a a da ya zama ya san rai ke ba daidai ba ne Allah ya kyauta yan wa masu albarka yan haƙuri muna ta insha Allah duk yadda karatun mu ya kai ƙarfi shida za mu rinka dakatawa saboda akwai masu zuwa daga nesa ba za su dama su iya a samun lokacin da za su koma gida a kan lokaci da haka mu yi haƙuri a nan insha Allah sai Allah ya kai mu da mu na gobe muna masu addu'a ubangiji Allah ya kara mana albarka a cikin rayuwar abubuwan da muke faɗi Allah wa da kusin sarki ya tabbatar mana da gaskiya akan harsunan mu da kuma ba mu ikon fahimtar gaskiya mu bayan mun ji shi kuma mu yi aiki da shi kurakurai da muke yi Allah ya gafarta mana shi Allah ya ɗauke shi daga cikin kirazan mu da zama ba mu yi aiki da abin da yake kuskure ba wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولابوينا ولجميع المسلمين